gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da wannan lokaci sannanmu da haɗuwa a cikin wani sabon shiri na kowanne gauta wanda ya saba zuwa mai sauraro da ra'ayi na 'yan siyasa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi ba tare da ƙetare iyaka ba sunana adamu suleiman muhammad a wannan yammaci da za mu gabatar da aikin da taimakon abokin aiki. sauraro Salisu Baffa yuki muku barka da wannan lokaci tare da fatan mun yi na cikin ƙoshin lafiya. Sai a biyo mu domin jin yadda shirin zai kaya a wannan rana. Salisu barka da yamma. Adamu barka da juma. Da fatan an wani lafiya. Sai godiya Allah. Ya Najeriya. To Najeriya har yanzu dai ka san Adamu tun bayan kamar sabuwar gwamnati. Hmm. ake ta kai kawon ganin ya za a sai ta kasar. Gaskiya ne wasu a gefe guda suna kallon kamar kasar tana nan jiya yau. Ma'ana daga tsohon mulki na tsohuwar gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ga ita ta bola ahmad tinubu kamar dan juma ne da dan jummai hmm. to ai tuba da kaga a da a baya al'umma sun tsammani samun sauki a shigowar kamun ludan ita wannan sabuwar gwamnati ta shi bola ahmad tinubu sai kuma ma wasu suke kallon lamarin yana nema ya gagari kwandila ana ganin kamar gwandama jiya da yau hmm. tunda idan an yi duba da yadda al'amura suka rikicewa al'umma musamman mm. ma talakawa da ke kai kawan ganin ya za su yi rayuwa kusan kaga komai yadda ya sauya ai a halin yanzu al'umma suna kokawa musamman tun daga lokacin da a cikin wannan makon aka samu kai da ƙara farashin man fetur wannan ƙari kan ƙari za ka ce ƙari kan ƙari gaskiya mm. tunda an yi na farko aka daɗa al'umma dai suka ɗan kautar da kai aka ɗan ci gaba da rayuwa da wannan yanayin to kuma sai gashi aka sake samun kai a wani karin na naira ɗari shida da ashirin litan man fetur wato ana kukan targaɗe sai ga kara kamar yadda na ji suna kuka e, wanda kuma ana ganin kamata ya a ce akwai abubuwan da za a same su da sauƙi tun daga lokacin da aka sami a shi kansa tashin ɗanyen man fetur ɗin a kasuwar duniya sai kuma a halin yanzu su al'ummar najeriya suna daga cikin waɗanda suke karɓar gashi ta wannan fuskar kamar yadda wasu suke kuka. ko wannan ƙari da aka samu na tashin farashin daga naira ɗari biyar da arba'in zuwa ɗari shida da ashirin ɗin nan ai mm. baya rasa nasaba da tsadar da ya yi a kasuwar duniya. Sannan kuma daɗin daɗawa ana ambata cewa akwai ƙarancin ita kanta dala wadda da ita ake zuwa aje a su wancan man fetur domin shigo da shi na tunda yanzu magana da ake fadala ta dushi naira ɗari tara. Mm, kaga a ah, yan taƙi kaɗan ya rage ta shiga dubu ɗaya ba kwarai da gaske idan an kwatanta da yadda shi shugaba bola ahmad tinubu ya karɓe ta ina ga ai ba tafi ɗari bakwai da arba'in zuwa da mm. hamsin ba a wancan eh, lokaci a wannan lokaci ba ma gashi nan kaga tafiya tana ta tafiya to ka san talaka shi ba zai taɓa gane wannan karatun ba mm, in dai ba ka zo ka ce masa yau shinkafa ya same ta a ƙasa da yadda da ya saba sawo ta ba a baya ya je ya mika dan sa da dan mashin ɗinsa ya ga ya dan sha fetur a yadda ya saba shi shi da ba naira ɗari kwanan shinkafa kamar yadda ake saya a baya ba to anan talaka zai gane karatun eh. to amma kuma gashi nan kullun jiya yau ko ta ina ana ta karbar gashi ga samu ba karuwa yake ba hmm, duk wanda zaka ga yana tsitsitsi yawanci zaka ga samun ne ya takaita ai da dama wasunsu ma sun fara haƙura da yadda suke gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum sakamakon lamarin ya fi ƙarfin su haka ya kamata dan hmm. masu motoci na ga yanzu fa babura suke ya eh, na ta siyan babura to hmm. mam dan kaɗan a babur zai ishe ka kai ta dan zirga zirgar ka mota kuwa ai kaga kwarai da gaske abin da hmm. wani yake auna shine man dubu goma a mota idan ka zuba na dubu ɗaya a babur to adadin wannan lokacin shi zai ɗauke ka a mota gaskiya ne dole kaga kuma sauki ake nema da gaske inda ba mutane za ka dauka da nan sai kaga ka je eh, ka dan taimaki wasu ko kuma ka gabatar da wasu bukatar gida a to adamu idan ta kai ta kawo ma mutum ba sai ya dauko kike ba kawai a to in ta kama ma duguran a ƙasa kawai za a taka ka dan yi guzarin ruwanka a eh. hannu kana tafiya kana kora kana kora kana samun energy kuma ya kamata dama <laughs> da a ce an fara samun waɗannan dabarun da za a fara yin tsumi da tanadi tun kafin lokaci ya tankaro na ga wani ya sa hoton keke ai ya ce falalar keke mm. kusan guda goma ya fitar mm. ciki har da ƙarin lafiya da bunƙasa tattalin mm. arziki gaskiya ne to kaga zai zai rage maka eh, kashe raɗaɗin kuɗin man fetur da ko kuma kuɗin hawa a daidaita sahu da sauransu kuma a yanzu haka ana ci gaba da lalubo bakin zari tunda kaga aiko mataimakin shugaban ƙasa ya zauna da gwamnoni da masu ruwa da tsaki kan sha'anin tattalin arziki wanda a jiya suka tattauna yadda za a kawo sauki akan wannan zafin rayuwar da ake gani tana nema ta fi karfin ɗan Najeriya. To ana tsaka da haka Adamu sai gashi a yau an wayi gari. Hmm. Manyan makarantun sakandare na gwamnatin tarayya da aka fi sani da FGC su ma sun yi karin kuɗin makaranta. Wanda daga naira dubu arba'in da biyar zuwa naira dubu ɗari kamar yadda sanarwa ta fito daga ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya ba. Takarda ce ta fito mai ɗauke da sa hannun daraktan manyan makarantun sakandare wato Hajiya Binta Abdulkadir. domin tabbatar da wannan kari. su ma kaga sun bi sauran sauran su manyan makarantun jami'a kenan za a ce wannan haka yake babu ko shakka da mu dalili ma kenan da ake ci gaba da kokawa musamman na halin da al'umma suke ciki ba kamar yadda hallar man sharaɗa a wannan lokaci muka karɓi bakuncin sa wanda ma yake ganin tsawon lokaci da ake gudanar da mulkin demokuraɗiyya mm, har yanzu babu wani abu da za a bugi kirji a ce yau talaka ya amfana da shi wanda yake gani ta sanadiyar su kansu shugabannin da suke mulkar al'umma ne ba yana ganin kamar kullum jiya yau mm. man fetur a najeriya yau sai talaka ya sa naira ashirin zai siya me yan demokaradiyya muka yi wa najeriya da za mu fito mu bugi kirji mu ce gara demokaradiyya kalli irin halin da talakawa suke ciki yanzu kamar shugaban ƙasa, asuwaju bola ahmadu tinubu ya kamata a ce wannan shi ne sakamakon da za ka yi wa talakawa talaka yana siyan litan man fetur naira shida da ashirin. to me za mu gaya wa talaka ne cewa wai mun yi a matsayin yan demokaradiyya yau shekara takwas titi daga Kano zuwa Kaduna an kasa gama a wata ashirin ko baban titi daga Kano zuwa Abuja a wata ashirin. Amma wannan laifin eh, me yasa kake karkatar da shi ga waɗannan wanda su suka zo jiya ma a gwamnati. Wallahi tallahi babu abin da 'yan demokaradiyya da shugabannin mu muka yi wa talaka kuma babu abin da zamu iya kallon talaka mu gaya masa a yau a halin da talaka yake ciki. Ina so in tabbatar maka Adamu magana ce ta Najeriya ana cikin wani hali mutane ba sa iya ci. So ɗaya ma a rana mutane ci yana gagara su me yan demokaradiyya za mu gaya wa mutane ana gani akwai laifin da ku a karan kanku eh, na ƙasa su ne suke gallazawa yan uwansu me yasa kake nema ka karkatar da laifin ga su shugabanni duk yana da alaka da shugabanci karka manta Umaru Musa yar aduwa cewa ya duk wanda ba zai sai da litan man fetur naira 65 ba in gidan mai ne da shi ya ce ya ba su hayarsa su za su biya a gwamnatance su sai da man akan naira 65 Halirman ɗan siyasa daga ƙwaryar birnin jihar Kano. Mm, dan jami'ar adp ne ta rigar da ya sanya ya ga mm, ta kowa fati ce eh. kwarai da gaske mm. to amma ka san akwai yan majalisun tarayya da ake ganin suna da muhimmiyar takawa wanda ana ganin ta fuskar wakilcin su za su iya shiga domin takawa shi kansa bangaren zartarwa birki a wasu abubuwan da suke gani yana tafiya ba daidai manufofi da tsare-tsare ba da gabatar da mutanen da suke yin doka da gabatar da kudirin da su suke gani zai kawo sauki a cikin al'umma kan wannan dalili ya sanya usman a aliyu marubucin nan kuma mai nazari kan harkokin majalisar ƙasa yake ƙarin haske kan wasu ɓangarori da su yake ganin wakilan nan al'umma za su iya baiwa fifiko domin samun sauƙi ga al'ummar ƙasa ta manufa da gwamnati da za ta saka ta in dai za ta tsananta wa al'umma to 'yan majalisu dole ne su zauna su fitar da mafita wadda za ta zama karɓaɓɓiya ga wayannan jama'a wadda kuma a zahiri za a ganta da sauki kai tsaye yanzu wannan halin da ake gani kamar abubuwa suna nema su gagari man talaka na ƙasa idan aka ce ka ba da shawara ko kuma su ka haska musu menene abin da za su iya yi na gaggawa domin a kawo ƙarshen wannan halin da ake ciki akwai abubuwan da gaskiya daga kasafin kuɗi aka gaje su kuma kuma kamar yadda ake cewa an yi dokar man fetur an bari ita ma za a iya kira wata dokar a iya dokar nan take da gaggawa kuma ni ban ga bibiyar ta kenan dokar man yawwa eh nan take wannan kudurin da yake ba jama'a a duba a samu maslaha ba wai ina cewa ko dan sun janye a janye ga baki ɗaya ba a dai tsaya a duba za a iya samun maslaha kuma ba su da wani uzuri da za su iya cewa wai ba abin da za su iya yi tun da zaɓar su akai amma su waye suke cewa ba su iya ba wani abu da za su iya su 'yan majalisar ne? Ito kamar yadda ake ganin kamar ana ga kamar sinki motsawa kamar yadda jama'a suke faɗa to babu wannan fa uzurin fa wannan halin da jama'a suke ciki dole ne su fitar da mafita tunda zaɓa su ake su ne wakilan jama'a kuma dole ne su gaya wa bangaren zartarwa cewa su ga yadda suke so ga yadda kuma jama'a su suke so wannan shine ni abin da nake ga shawara da za a ba su tunda doka ta ba su dama ba wani abu da gwamnati za ta yi ba tare da amincewa su ba kuma su ne jama'a suka zaɓe su Usman A. Aliyu marubuci kuma mai nazari akan harkokin majalisar tarayyar Najeriya a nan jihar Kano. to adamu da wannan batu mu faɗo kan rikicin jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar tun bayan da tsohon shugabanta wato abdullahi adamu ya murabus daga kan ita waccan kujera ta shugabancin ta ake ta samun kace na ce babban abin da ya haifar da kace na can adamu shine batun a ɗauke wannan kujera daga yankin arewa ta tsakiya mm. a kawo ta yankin arewa maso yamma wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ne suke ganin sauyin waccan kujera daga inda take ta canja guri shi ma wani abu ne na samun ci gaba ta fuskar ita kanta jam'iyyar ta apc kamar ma suna kallon al'amuran a matsayin rashin adalci hmm. tunda sun yi la'akari da daidaito da ake yi wajen mika mukamai eh. kaga ai salihu lukman wanda hmm. shine shugaban jam'iyya eh, in ma ka hmm. so ka ce shugaban da ke kula da wannan shiya yana ɗaya daga cikin wanda ya kalubalanci suka kalubalanci duba da wani labari da ake ta zagayawa na cewar akwai yiwuwar tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai mai gurbin shi Abdullahi Adamu. To ai ka san an ce wannan magana ta samo asali ne daga waɗansu gwamnoni. da su suke ta hura wutar tsohon eh, gwamna eh. kan lallai shi ya kamata a ce ya karɓi wannan kujera nasu ya samu kwarai da gaske watakila suna mm. ganin idan ya samu din sun samu wata hanya mai bullewa to ka san sai dai fasalisu duk da wannan raɗe raɗi da ake yi a kan shi dr abdullahi umar ganduje akwai wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar musamman daga nan jihar kano da mm. suka fara murna karansu ya kama zaki musamman irin su honorable yusuf babangida tsohon wakilin gwala a zauren majalisar jiha da ke bayyana jin daɗi da irin nasarar da ita jam'iyyar take samu da ahalinta kuma nasarorin da muke ta gani a ɗan tsakanin nan muna da yakinin suna da alaƙa da irin addu'o'in da ɗumbin al'ummar jihar Kano waɗanda jam'iyyar kayan gwari ta zalunta suke yi a cikin wannan sati ne mai girma shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano wato Alhaji Abdullahi Abbas ya rabauta da kasancewa memba a hukumar North East Development Commission kuma muna zaune muna jiran mu ji an sanar da sunan jagoran mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin ɗaya daga cikin mutanen da mai girma shugaban ƙasa zai naɗa a matsayin ministoci kwatsam sai muka ji littafa ta ci gaba maimakon maganar minista a yanzu magana ake yi ta ya zamanto shugaban jama'iyyar apc mai mulki na ƙasa baki ɗaya to ka gani maimakon ya zama minista yanzu shine ma zai ba da minista wanda za a ba jihar kano kuma ɗaukacin ministocin najeriya da gwamnonin najeriya da ma duk wani ɗan jama'iyyar apc ko babba ko ƙarami yana ƙarƙashin dr abdullahi umar gwanduje dole mu yi wa allah godiya bisa wannan nasara kuma wannan ta kwantar mana da da hankalinmu domin dukkanin zulamammun mutanen da suke kokarin su ci tuwon da ba a dora sanwarsa da su ba yanzu Allah ya yi mana maganin su in dai kana so ka shigo jam'iyyar APC ko ka shigo gwamnatin jam'iyyar APC to in ka shigo a ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje kake dole yanda Ganduje ya dama haka za ka sha don nan muke gode wa Allah kashe mana bakin tsanya duk wani zulamamme da yake so ya shigo mana jam'iyya ya hargitsa mana tsari to in ma dai ka shigo ka shigo da sanin ka cewa kana ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar ganduje abin da ya yanka dole haka za ka sha tsohon ɗan majalisa mai wakiltar al'ummar karamar hukumar gwale a zauren majalisar dokokin jihar kano kenan honorable yusuf suleiman babangida dawo dawo sai dai a gun a ganin 'ya'yan jam'iyyar nnpp mai mulkin jihar kano irin su matashi bashir sanata yana ganin babban kuskure ne da apc za ta yi ma a ce an baiwa gwamna dr abdullahi umar ganduje rikon shugabancin jam'iyyar kasancewa duk lokacin da ya shiga lamarin jam'iyya sai an samu koma baya Dafe ya je kudancin Najeriya ko wasu jihohi domin ya jagoranci zaɓe. Displayin faifan bidiyon dala ake ana shuna shi da baki. To mutumin da yake da wannan kashin a gindi, ai bai kamata a ce za a fito da shi duniya yanzu a shi a matsayin shugaban jam'iyya na ƙasa ba. Ina ga wannan tsiraici suke so su kuma wa jihar Kano kuma a dawo da bara domin abin da aka yi ɗin nan in ka ga ya lafa to Ganduje ya yi shiru a siyasa amma muddin Ganduje zai motsa to wannan abin shi za a yi ta da shi wanda mu kuma wannan abin zubar da kima da mutuncin jihar Kano a yanzu. Akwai magana maganganu da ake cewa mulkin ceku na jam'iyyar NNPP ba yadda za a iya aura wata shida. Wannan magana ce ta 'yan APC da suke rike mabiyansu da ita saboda sun ɗaura musu igiyar zato ba sa so su kubuce su bar jam'iyyar su biyari masu sha kiɗa. Tunda ka san cewar APC cikarta da batsewar ta babu 'yan gwagwarmaya irin waɗanda za mu iya yin adawar shekara takwas har sai mun ga hakan ya cimma ruwa. Da yawa duk wanda ka gani a APC mutum ne ɗan sha. ko kuma wanda yake tunanin kawai sai da gwamnati zai iya rayuwa. Ba za su iya jure adawa na tsawon lokaci gwamnati su ta yi ba har sai sun kafa gwamnati yasa muke so mu gaya musu wani maganar gawuna iskomin zance ne da babu shi gawuna bai zo ba gawuna ba zai zo ba kuma abin da zaka duba shi shine gawunan nan fa bai ci zaɓe a mazabarsa ba bai ci zaɓe shi ma a karamar sa ba kai wanda baya siyasa ma macen da take a daki ma ta san abba gida gida shine mafi soyuwar jama'ar jihar Kano haka mun ci zaɓe da halastattun ƙuri'u kuma da wannan kuɗin da suke batawa a shari'a da sun sani da zuwa suka yi suka taimaki 'yan jam'iyyar da suka yi musu wahala waɗanda ba su komai ba an ci gari da su an basu da kuɗi kuturin tsohon sakataren yada labaran jam'iyyar pdp kuma ɗan jam'iyyar nnpp a halin yanzu bashir sanata to adamu daga cikin jam'iyyar apc mai hamayya da gwamnatin jam'iyyar nnpp ɗin anan kano mm. akwai tsohon sa sale kawo. wanda ya sake yin dawayya yana sake zuwa da yin tuni ga shugaban hukumar karɓar korafe-korafe da hana cin hanci da rashawa ta jihar kano wato muhimma ribin gado kan tambayoyin da ya daɗe yana jefawa a kansa amma wanda yake gani har ka zuwa wannan lokaci ya gaza bashi amsar su. a matsayinsa na shugaban hukumar anti-corruption wanda yake yaƙi da cin hanci da rashawa mun ji labarin cewa hukumar efcc ta gayyace shi zuwa ofis ɗinta to abin da bamu gane ba shine a matsayinsa na shi ma mai aiki da yake kamanceceniya da irin aikin hukumar efcc dan allah da ya je ya je shawara i basu ko shawara suka bashi ilimi ya ƙara musu ko ilimi ya ƙaro ko kuma tuhumarsa suke idan tuhumarsa suke akan me suke tuhumarsa dan allah wannan ita ce tambayar al'ummar jihar kano wadda suke so su ji daga bakin muhi Magaji mun ga duk wanda yake kusanci da muhi dan Allah dan annabi itan baya mana shi muna so mu ji daga gare shi sannan abu na biyu na ji rade radi ana tu ana zargi wani kamfani wanda aka bashi kwangila da ta yi jibi da kananan hukumomi kuma na ji a kokarin sa na binciken shugabannin kananan hukumomi ko kuma wanda suka jagoranci kananan hukumomi yana da kokari gurin sanya karbo wasu kuɗi da yake zargi kusan naira biliyan 100 a dawo da gwamnatin jihar Kano na farko dai kamfanin nan na mace ne ko na namiji ne su waye suke da shugabancin wannan kamfani sannan wannan kamfani dan Allah muna so mu san nawa ne ne kamfanin dan Allah mu yi ka bincika wannan kamfani in dai da gaske an bashi wannan kuɗi in da gaske bai yi kwangilar ba to a karɓo wannan kuɗi a dawo da al'ummar jihar Kano to yanda tsohon SA Sale kawo ke jefa wannan kalubale Adamu hmm. a kan gwamnatin nnpp mai mulkin jihar kano mm. ana ci gaba da samun masu yabawa kan irin kudura-kuduranta da ma naɗe-naɗen da take ci gaba da mm. komai ya yi mana daidai kwarai daga cikin sa akwai yusuf suleiman boshu mm. wanda yake godiya ga gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf da yake tabbatar da halacci wajen naɗe-naɗen mukamai musamman mutanen da suka huce gaba gurin ganin an samu nasara musamman daga karamar hukumar ta kai wanda aka ɗauko kwamishina ta rabauta da shi ka nuna musu kai mai saka alheri ne da alheri kai ka nuna musu kana da rikon amana ka nuna musu duk wanda ya taimaki tsarin nan sai ka ɗauko dan halak wanda zai taimaki lokal gamman din zai di me aka yi wa 'yan takan da suke murna yanda ka ɗauko ɗansu honorable sufiyana hanza kacako ka shi kwamishinan ma'aikatar raya karkara yau idan ka je lokal gamman sa mai girma gwamna su suke da fifi suna tururuwa suna murna suna taya shi farin ciki suna taya shi murna yanda ka ɗauko ɗansu zaƙwaƙuri mai haƙuri mai juriya wanda yana da amana dama can shi mutum ne mai taimakon al'umma ka gwangwaje shi da wannan kujera babba a jihar Kano. Amma wani zai ce kai da ba ɗan ƙaramar hukumar ta kai baya aka yi ka san wannan abubuwa. Aini ɗan jihar Kano ne kuma mai girma gwamna wannan kuje ka bashi ba ma ƙaramar hukumar ta kai ba hatta jihar Kano ka bawa domin idan ka je ofis ɗinsa wannan ma'aikata ya busa mata rai ta dawo hayyacinta musamman ya fara zagayen makabartu yadda za a sa fitila za a haƙa bohol ya fara zagayen karkara yanda ya kamata a yi rijiya za a yi ta inda ya kamata a yi hanya za a yi ta sabanin tsohuwar gwamnati ta kashe wannan guri amma baka gani wasu kuma suna kalubalantar inda da yana da waccan nagarta da kake faɗa me zai hana da aka je karamar hukumar ta kasa kai bantanta musamman a zaɓuɓɓukan da ya gabata ko shi yake da abin nunawa domin in ka je karamar hukumar ta kai yayi abubuwan alkairi suka zo hatta akwatin da ya zaɓe sai da ya ninka ta kusan so biyar ya mai girma gwamna duk inda akwati take ya kawo ya fi fitar da mai girma gwamna kunya Yusuf Suleiman Bushu kenan ɗaya daga cikin 'ya'yan kwankwasiya a jam'iyyar NNPP jihar Kano. Ta yanzu Salisu muna cikin gidan jam'iyyar ta NNPP mai mulkin jihar Kano inda a nan ma makamantan irin wannan a kalamai ne suke fitowa ta bakin ɗan kasuwa matashi na jam'iyyar NNPP wato Munzalidin Bazau ɗaya daga cikin hadimai ga gwamnatin jihar Kano. bisa namijin kokari da ya yi wajen zakulo mutane waɗanda suke zartattu ya naɗa su wanda za su taya shi aiki a wannan gwamnati tasa mai albarka. amma akwai waɗanda suke kallon kamar zuwan gwamnatin shi injiniya abba kabir yusuf ta mai da hannun agogo baya musamman wannan rushe-rushe da ake gani ya karya tattalin arzikin jihar kano. rushe-rushe gyara ne ake ana mai da wa talaka abin da aka karɓe masa duka guraren nan da aka karɓa babu wani matar abba babu na wani kanin abba a ciki duka gurare ne na 'ya'yan talakawa dan talaka da dan mai da dan mai kar aka dawo musu da shi ba kuma wai an da shi ne mallakawa kansa ba a an dawo da shi ne gurare ne wanda suke makabartu ne wasu makarantu wasu kuma asibitoci wasu kuma guraren wajen shakatawa shine aka dawo da al'ummar jihar Kano mutum miliyan kusan goma sha wasu mutane tsirari wanda ba su wuce goma sha wani abu ba su suka handame wannan gurare amma bai kawo ci baya ba a jihar Kano wannan abin da yanzu kasuwanci ya farfado a irin irin wannan lokaci fiye da baya lokacin gwamnatin abdullahi umar ganduje yanzu in ka kula irin mutanen da aka naɗa ni daga karamar hukuma ta akwai chief of staff alhaji shehu wadasa gagi akwai dr kurawa da danti akwai dr yusuf kofar mata nura husaini president duk daga karamar hukumar binni an mana abubuwa da md md da managing director muna godewa mai girma abba kabir yusuf da shi kansa jagoran ɗarikar kwankwasiya na duniya baki ɗaya injiniya dr rabi musa kwankwaso muna yi masa godiya a bisa irin wannan namijin kokari da aka yi wajen nada waɗanda suka cancanta ɗaya daga cikin magoya bayan gwamnatin jam'iyyar nnpp ta abba gida gida kenan munzali dambazau mm, daga karamar hukumar birni ba to amma ka san adamu a zagayen da gwamnatin abba gida gida ke yi a bangarori na al'umma ka san hmm. shugaban hukumar nan ta karuta yana zagawa musamman guraren da yake da jibi da ruwa da aikinsa a wannan mako da muke shirin ban kwana da shi ya leƙa sabuwar tashar nan da ke rijiyar zaki domin ya gane wa idansa irin al'amura suke kasancewa a cikin wannan tasha To yayin wacce ziyara ɗaya daga cikin shugabannin wannan tasha da aka fi sani da kura baban Muryama. ka hmm. san a wancan lokaci ya yi kira ga ita gwamnatin kan ta rushe shagunan da aka zo aka cike ita wannan tasha domin baiwa amfani da su kwarai da gaske domin mm. baiwa ababen hawa damar watayawa a wannan mm. wajen to sai dai ka san da alama wannan kalamai bai yi wa wasu daga cikin masu gudanar da harkokin kasuwanci a wannan tasha ta rijiyar zaki ba daga cikin sa akwai abba umar da ya zo da mamaki ga shi kura baban maryam da yake ma ya kiraye kiraye akan a rushe waɗannan shaguna duk wani irin kokarin da yake ganin sun bayar wajen raya ita wannan tasha sabanin abin da ake gani a baya haka zalika ma ya ce ai idan ana batu na masu adawa da kwankwasiya su fa su ne akan gaba kenan haka da ya ce su wa'annan mutane da suka zo suna kiran gwamna da ya zo ya rushe mu ya rushe kasuwancin mu ya rushe mana shaguna kowa ya san su kowa ya san me suka yi a baya su ne suka yaki tafiyan nan tamu ta kwankwasiya da su aka haɗa ma lokacin da jagora zai zo aka ki barin sa ya shigo jihar Kano to amma a ce haka kawai ai bukaci a rushe shaguna ko dai bukata hakan ce ta a'a ba sa so mu sanar da gwamnati ga abin da ake samu a cikin tashar nan tashar nan ba gyara idan aka yi ruwa zaka ga ga ƙasa nan ta caɓe ba dama direbobi wahala suke shi a cikin bakin tashar nan to shine suke ta dakile mu wai a rushe mu dan kan mu nuna gwamnati abin da ke faruwa domin suna samun kuɗi akalla ba su raba a tashan nan a kullum ana samun kuɗi sama da naira dubu ɗari takwas ko sama da haka amma ba sa iya siyan ko da tifa da yace da za a gyara ta a cikin tashar nan kuma gwamnati ta san cewa mu muka yi ta su da suka ma yaki gwamnatin karfa a ce kuna kokarin shigo da siyasa cikin wani al'amari ai to su ne dai suke so su shiga cikin gwamnatin yanzu domin suna jin raɗe daɗin cewa gwamnati za ta canja shugabanci a cikin tashar to me girma injiniya abba kabir yusuf kowa ya san ka ya san aikin ka kai jagora ne na gari domin haka muke nema kai mana adalci dan allah ka kawo mana canji a cikin tashan nan ka kawo mana shugabanni wanda ya dace ba nan ba dama aikin gwamna ne samar da shugabannin kungiyoyi ko kuma da za su kula da al'amari irin wannan eh gwamna yana da dama domin waje idan aka ce ana samun kuɗi irin wannan a ce kullum a samu sama da naira dubu ɗari takwas a tashan nan ko ma sama da haka a ce kuma gwamna ya bawa kuɗin nan suna tafiya sakaka kawai mutane suna ta'azarta kansu suna fariya da shauransu ai mu muna kira gwamna kawai ya zo ya rushe mana wayannan shugabancin ya kawo mana shugabanci wanda ya dace Abba Umar ɗaya daga cikin masu sana'a tashar rijiyar zaki da ke jefa kalubale akan kura baban Maryam. Mm, baban muke mm. Da yin adawa da tsarin gwamnatin kwankwasiya ba. Eh, haka da ya ce. Mm. Eh. To Adamu ina ganin sai mu rufe da ɗaukar saƙon alhaji aa ahmad rufa'i hmm, wanda yake wa kansa kirari da bulget ba kwarai da gaske a wannan lokacin ya rikide ya zama dan siyasa kaga siyasar tasa kira ya zo da shi in ga shugaban kasa bola ahmad tinubu da kuma sabon gwamnan jihar kano abba kabir yusuf hmm, musamman inda yake kira a gare su da su tabbatar da an inganta bangaren tsaro da tare da tabbatar da biyan ma'aikata albashinsu a kan lokaci musamman ma ma'aikatan bangaren lafiya duba da mahimmancin su ga rayuwar man kan talaka da shugaban ƙasa da kuma excellency abba kabir yusuf da su ƙara tsaro sannan kuma a dinga biyan ma'aikata albashi da gaggautawa saboda suna shiga halin ha'ula'i kafin su sun ƙare har sun zo suna cin bashi ya kamata kuma sannan asibitittuka a kai magani a ƙara likitoci a asibitittuka a dinga biyan ma'aikata haƙinsu To da fatan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da Abba Gida Gida a nan Kano sun ji wannan kira na AA Rufa'i. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. To masu sauraro a madadin shi Adam Suleiman da muka kasance tare sai ragora abokan aiki Ibrahim Sak dan uwa Rano Abdullahi Lawan Alhata da Umma Suleiman. Nasir Salisu Zango kamar kullum shine jagoran shirin sai ni Salisu Bafayo nake addu'a tare da fatan mu sha hutun karshen mako lafiya.